A shirin da ya gabata mun tsaya babi na bakwai a yau insha Allah za mu tashi babi na takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Karfe ɗaya da rabi na tsakar dare ta farfaɗo cikin tsananin rawar sanyi. Dadi, dadi na. Da ƙyar magana ke fita saboda karkarwar da jikinta ke yi. Da kunkunewa ta yi cikin jikinsa tana karkarwa saboda ba ta hayyacinta gaba ɗaya. A hankali ya buɗe ido tare da tashi zaune yana ta jigata a hankali. Yana kiran sunanta saboda gaba ɗaya ba ta hayyacinta sai sambatu take tana kiran dadina da mamata da ta rasu. Jawo ta yi jikinsa yana shafa bayanta tare da lullube su. A hankali zazzabin ya fara lafawa har barci ya ɗauke su su duka. Soyin da ya ji ya masa yawa ne ya sa ya buɗe idansa. A hankali cike da barci. Hasken da ya gani ne ya sa ya fahimci cewar an yi sallah. Mai da idan sai ya kan Laila wacce ta bi ta kwamashe shi tamkar tana tsoron a sace ta. A hankali ya fara zame ta daga jikinsa. Cikin rashin sani hannunsa ya taɓa wani abu mai tudu da ɗan banzan laushi. Sauran kai ya sai a gurin aikuwa kamar yadda ya tsammani Babs ɗinta ya taɓa wani aron abu ya ji tun daga ƙafarsa har zuwa kansa. Kasancewar wannan ne karo na farko da ya taɓa kai hannunsa jikin wata ƴa mace musamman ma a irin wannan gurin. Jikinsa a sanyaye ya janye hannunsa yana ƙoƙarin tashi. Marginowa ta yi cikin jin daɗin baccin ta sake kwakwame shi, ido ya zuba mata. Ganin ta sake komawa ne ya sa ya miƙe a hankali ya nufi toilet ɗin da ke cikin ɗakin domin yin alwala. Yana fitowa ya nufi inda Laila take, sai famar barcinta take yi hankali kwance. Filan da take kai ya daka, a firgice ta farka haɗi da kiran dadi ta Allah ta shi jirgin sallah ya faɗa a tsawace haɗi da doka tsake gun sallah ya nufa ya ɗaura ya shimfiɗa haɗi da yin ya kama ya ta da sallarsa ita kuwa ido ta zuba masa a zuciyarta sai Allah ya isa take masa ta kaje da zama sannan ta miƙe haɗi da janyo hijab ɗinta ta sanya ta nufa toilet har ta fito yana kan sallayar sai dai ba sallah yake yi ba dan alƙur'ani ne a hannunsa yana karatu cikin muryarsa mai daɗin saurare da kamalan mayafinta ta ɗauko ta shimfiɗa ta tada sallar bayan ta kammala ne ya miƙe ya naɗa sallayar sannan ya juya ya dube ta a daƙile ya ce ya hike jin jikin ya hike jin jikin ta maimaita a ranta ta ce kai lalle wannan ya cika ɗan rainin wayo maganarsa ce ta katse ta ko bakya jina ne ko salon rainin hankalin ne ya faɗa in a serious tone a daƙile ita ma ta amsa bana jin komai kafaɗar sai ya ɗaga alamun i don't care Ordering ɗin breakfast ya yi musu ana kawo ba ko kallon ta bai bai ɗau sai fara ci yana ci yana kurɓar ruwan ti. Laila ko da yunwa ta kama ta jikinta har rawa yake Allah Allah take fita ko ta samu ita ma ta yi break. a fuska ko sai famar yatsuna take kamar ta ga kashi tana ta wani basarwa yana gama ya janyo tushi ya goge bakinsa da hannuwansa miƙewa ya nufi basurum Aiko dama jira take yana rufe kofa ta nufi kayan break ɗin da hanzari take yin komai gudun kar ya fito ya ganta. Ta yi sa'a kuwa har ta gama bai fito ba. koma kan gado ta yi haɗi da kwanciyarta ba ta daɗe da gamawa ba ya fito hamdala ta a ranta da bai zo ya same ta tana karyawa ba sa ne suka sauka akan kayan break ɗin murmushi ya yi don shi abin dariya ya bashi a ransa ya ce da ki tsaya dai in yi miki ta yi a fili kuwa ɓata fuska ya ce ke tashi ki karya daɗi ne ya kama laila ganin bai fahimci taya yi break ba ita ma fuska ba walwala ta ce ba na jin yunwa Dariya ce ta tashi ce masa ganin yadda ta wani ɗaura fuska. Ala dole bata ci komai ba. Magani zaki sha kuma kin san dai ba a cikin daras ba a ci komai ba. So dole ki tashi ga ci abinci ki sha maganin ki. Ni fa ba zan ci ba dan ba a dole ta faɗa haɗi da murkuɗa baki. Ai dole ki ci ya faɗa daidai lokacin da yake saka aninan rigarsa. To tunda ana dole ne ni ka kyale na ai dai ciki na ne. Binciko ta yi tun bata karasa ba, jan ta yake yi har gun kayan da suke, sannan ya dangwarar da ita. hannu ya kai zai buɗe wama ɗin da chips ke ciki da sauri ta riƙe masa hannu ni dai mm, na ce maka na ƙoshi ta faɗa tana shirin yin kuka wata dariya ce ta zo masa sai ya yi hanzarin maida ta fuskar sai ya ɗaure ya ce okay tom leave my hands ni zan ci da sauri ta ɗago kai ta ce ba ka ci ba kuma Sauran yin shiru ta yi ganin tana shirin yin katobara murmushi sannan ya jaya hannunsa haɗi da ɗaura fuska ya ce Anyway, ni na fita idan kin ga dama ki karya ki sha maganin ki. Idan kuma kin so ma kar ki sha matsalar ki ce. Duk abin da yake bukata ki kira za a kawo miki. Daga haka yasa kai ya fita abin sa. Yana fita wani irin kewar gida ya shige ta ta fashe da kuka. Tana nadamar dawowar ta Najeriya da duk haka bata faru da ita ba. haka ta ƙaru kukanta ta yi shiru da wani irin zazzabi ne ya rufe ta lokaci ɗaya bai dawo ba sai guraren karfe biyar na yamma da sallamar sai shigo tamkar baya son buɗe bakin ko kallon gunda take bai ba jakar laptop ɗinsa ya janyo ya buɗe ya turo, ta ya fara danne danne ga dukkan alamu abu mai muhimmanci yake yi nan da sauri yake yin komai sa ce ta yi ringin sikirin din wayar ya kalla da gefen idansa sunan da ya gani ne ya sa ya hanzarin ɗauka assalamu alaikum ya faɗa a ban ji me aka ce a ɗayan ɓangaren ba na dai yana cewa in sha Allah in mu ɗauke tam sai mun yi waya ijiye wayar yi ya ci gaba da abin da yake tarin da take yi ne a wahalci saboda zazzabin da yake jikinta ya sa ya tuna ma da wata aba a ɗakin ɗan ƙaramin tsaki ya ta haɗi da kai idan sa gefen da take ganinta a kudundune ya cikin blanket wani tsakin ya kuma ja haɗi da cewa wataƙila ko wanka ba ta yi ba ƙazama ke ke Jin shiru bata amsa ba ne ya miƙe ya nufi inda take a fasace, janye blanket ɗin da ta rufe da shi yayi. Hannunsa ya kai zai daɗa mata duka don shi a tunaninsa baccin rainin wayo take. Wani hucin zafi ya ji ya ziyarce sa, hakan yasa yi saurin janye hannunsa. Haɗi da zama gefen gadon kaɗan ya ɗan sake matsawa inda take, ya bubbuga filo ɗin da take kai. Ke, ke, ke. A hankali ta buɗe idanta da suka yi jajir tsabar kuka da ta sha ga zazzaɓi kuma. Me ya same ki? Maganarsa ce ta tsaya lokacin da ta saki wani tari da amai lokaci guda, bai san lokacin da ya rungumo ta jikinsa ba, ai kuwa kamar jira take ta sake shiga wani aman sai a jikinsa. Shi kuwa tamkar bai gani ba, sai da rike ta yake yana faɗin sori sannu haka yake ta famar maimaitawa. sai da ta ya kaɓa abin da ta ci a cikin ta sannan ta koma ta lafi a kirjinsa sai ajiyan zuciya take tamkar wacce ta yi tsere ganin ta gama ne sa ya ce tashi mu je ki wanke jikinki jiki ba ƙwari ta miƙe ya taimaka mata ta shige ban ɗaki ya haɗa mata ruwa ya ce ki wanka kai ta gyada masa rufe mata kofar ya sannan ya nufi kan gadon ya yaya bedsheet din da blanket ya hada su guri ɗaya ya cire rigarsa daga shi sai singlet ma'aikatan hotel din ya kira ya ba su kayan ya ce su kawo masa wasu minti biyar sai gashi sun kawo wasu karɓa ya shimfiɗa ya sa wa ɗakin ran fresh nan da nan ɗakin ya ɗau ƙamshi ta daɗe a toilet ɗin kan ta fito a hankali take tafiya kasancewar ba ta jin ƙarfin jikinta sanyin ƙafar ta ne ya haɗe da tires ɗin ɗakin ya ja ta lu ta tafi za ta faɗi da hanzari wani irin shuka ya tarbo ta Allah ya taimake ta ta faɗa kan ƙirjinsa madadin ta faɗa a ƙasa ganin yadda ta wani narke a jikinsa ne ya sa ya ɓata fuska Gida Allah malama daga kin yi wani bake-bake kamar kin samu katifan ya faɗa haɗi da ɗan hankaɗa ta Haushi ne ya kama Laila duk da tana cikin ciwo sai da ta murguɗa baki sannan ta ce da can ma wa ya ce ka zo gun nake har da wani tarbo ne ai da ka sani ka bar ni in faɗi mana ta faɗa take da tsiwa jakar kayanta ta janyo ta ɗauki wata doguwar riga ta nufa toilet shi ko tun da ta fara magana yake kallon ta har ta nufa toilet ɗin wani irin class smiling yayi ya ce hmm yarinya za ki yi bayani tana fitowa ta tada sallah domin rama sallolin da ake banta tana gama ana kiran magrib miƙewa ta yi domin ta yi magrib ɗin shi kuwa masjid ɗin hotel ɗin yana nufa bai dawo ba sai afta isha ita kuwa tun da ta kammala sallolin ta yi kwanciyar ta anan kan praying mat ɗin faɗawa ta yi duniyar tunani ba abin da ke mata gizo kamar tan ɗin da take vomit ta kula da yadda ya shiga damuwa matuƙa mai hakan ke nufi to ko dai tausayi ne yake au to dama meye tunanin ki zuciyarta ce ke mata wannan tambayar to Allah na tufi ni ko cewa yana so na ba sai na tsinka mai rashin mutunci ba hmm mu dai koma Kano ai dole ba ni takarda ta wannan kaddararren auren wahala Ƙarar kaɗa yatsu da ta ji akan fuskar ta ne ya dawo da ita daga duniyar tunanin da ta lula. Shi ne a a ta yana wannan murmushin nasa mai faɗar mata da gaba. Hey ya faɗa yana janyo haɓar ta kasancewar ta kawar da fuskar ta gefe. What are you thinking for? Mm, Yasir ya fara tausayi na ne. Yasir ya fara so na me yasa Yasir ya damu da ni dan ban da lafiya? Hmm. Laila mai bahagon tunani. To ga amsoshinki a bakin Yasir da kansa. Yasir baya tausayin wanda baya so wanda sanin kanki ne ni Yasir ban san da kaddararren auren ki ba. Secondly ke kin san Yasir baya son ki idan ke ba macen da ta dace da shi bace. Abu na ƙarshe ni Yasir ban kula ki idan komai ba da bakya da lafiya sai dan darajar iyayenki da kika ce. Maganarsa ce ta tsaya ganin yadda take kallonsa sa yana na sauka akan fuskarta. Kallonsa take cike da tsana, jikinsa ne yayi sanyi amma hakan bai hana shi ci gaba da magana ba. Wata sakararriyar dariya ya saki ya ce, To Laila, kuka kuma, ayya Laila, da za ki yi ƙoƙari ki adana hawayenki don tabbas da ya is time for cry but not yet. Hannunsa ya sa yana share masa hawayen. A zuciya ta sa hannunta ta bige nasa hannun. Allah wadaran ragamun da kake yi ikirarin kana yi. ko a mafarki zuciyata ta yi tunanin fara son wanda bai dace da ita ba sai da ta ja majina sannan ta ci gaba to sai na hukunta ta ballantana kuma a ce wai kai ne time din kam i will i sure na gwammace ba ta raye ta karasa cike da tausayin kanta kuka ta sake rushewa da shi mai ban tausayi dan kulewa guri ɗaya ta yi tana kiran dadi shi kuwa miƙewa ya cikin halin ko in kula ya fara shirin barci Mhm, ya faɗa da alamun tunawa da wani abu. Ki shirya ƙarfe bakwai za mu tashi daga haka bai sake cewa komai bai yi kwanciyarsa. Ita kuwa da za ta iya cewa za ta yi ba za ni ba duk da bata san ina za su ba amma zuciyarta na faɗa mata cewar ba Kano ba ne. Asabar farko ya miƙe alwala ya nufi masallaci yana dawowa ita ma ya tada ta. Ke je ki yi sallah. Wani irin haushinsa take ji musamman idan ya kira ta da wani ke. Ta miƙe ta nufi toilet ɗin don yin alwala. wanda ta fito yana zaune kan sallaya yana karatun Qur'ani. Suratul Rahman yake karanta a cikin sassanyar muryarsa mai daɗin saurare. Kallansa ta yi da gefen ido tana matuƙar jin daɗin muryarsa. Bata san me yasa ba haka nan muryar sa ke mata daɗi. Limshe idanuwanta ta yi tana ci gaba da sauraron sa haɗi da saƙe-saƙe a ranta. Har ya gama yayi addu'a tana gurin da take a tsaye. Dago da kansa ya ganta tsaye a nazarin ta ya ɗan yi sannan ya ce, Malama kin sai dai shi jirgi baya jiran mutum. A ɗan razan ta buɗe idan ta haɗi da kallon sa a ranta ta ce, Jishi dan Allah da yana karatu tamkar na Allah. Amma yanzu za ka ga ya koma wani wicket. Kin san Allah ba za ki sa mu rasa jirgi ba wallahi idan kika bari na wanka na fito na shirya ba shirya ba. Hmm, I'm sorry for you. Tsaki ta yi ciki ciki ta kama gunguni. yan yan yan Idan ka so ma ka kashe ni. Sallaya ta nufa ta kafar ta sallah don shi ta tuni ya nufi basurum har ya fito tana zaune kan sallayar duk da ba abin da take. Ke wai me yake nufi? Dago kai ta yi don ba shi amsa da sauri ta ɗauke kanta kamar ta ga kashi don ganinsa da ta yi da towel a kogunsa. Shi ko ganin yadda ta wani ɗauke kai sai ya zaci rainin wayo ne don shi kallon fitsararriya yake mata. A hankali cikin tafiyarsa da ke nuna mazan takarsa ya ƙarasa inda take haɗi da duka ya kawo haɓarta. Ke uban waye kika gani kika wani ɗauke kai? Ya faɗa da sigar tambaya haɗi da ƙura mata idanuwansa masu masifar razanata. Aiko da sauri ta rintsa idan. Ba da ke nake ba ya faɗa allowantly. Turo bakinta ta yi tana magana ƙasa-ƙasa wanda bai fahimtar me take cewa. Hannunta ta sa tana ƙoƙarin tura nasa hannun da ya ɗago da haɓarta. Ni dai ka rabu da ni mugu kawai, shi kaɗai ya fahimta a cikin maganarta. auni ɗin ne mugu tun ban fara miki muguntar ba baki ta buɗe za ta sake zuba mata wata tsiwar aiko da hanzari ya zira nasa bakin Laila ji ta gaba ɗaya kamar ƙasa ta buɗe ta shiga don ita kan koda ta ji zama a turai wannan shashancin ta tsane shi. Don mamta ma ba ta wasa gurin kula da shige da fitanta, shi yasa ya zamar mata wani irin bakon al'amarin. Shi kuwa kisan ɗin bakinta ta yake tamkar ya samu gurbin zama. Shi da ya yi niyyar yi mata mugunta amma sai ya tsinci kansa da jin daɗin bakin nata. Ƙoƙarin zarcewa yake don har ya fara shafar puffs ta cikin hijab. Ita kuwa gaba ɗaya jinta take tamkar ba ita ba. Haushinsa da tsanarsa ta sake ji, amma me sai ta ji ta kasa hana shi abin da yake. Sai ma hawaye da ke tsiyaya a idanta. Laila ganin da ta yi abin nasa ba na ƙarewa ba ne shi yasa ta daddaye ta hankaɗa shi, haɗi da rushewa da wani irin kuka. wanda ita ma ba za ta ce ga dalilin yinsa ba shi kuwa sai yanzu ma ya lura da katobarar da ya tashi amma sai kawai ya fuske haɗi da miƙewa ce Ka da Allah shi ki shirya don in dai kuka ne to farawa ma baki ba kin ji na faɗa miki useless girl Laila kuwa tana shiryawa tana surfa masa Allah ya isa da tsine masa a zuciyarta karfe shida jirgin su ya sauka a Miami motar da ta zo ɗaukar sai nufa haɗi da faɗin follow me da sauri suka bi shi don ta san halin muguntarsa gashi ba ƙasar da ta sani ba suna shiga motar ta kawar da kanta tana kallon hanya hawaye na siraro mata akan fuska ji ta yi duk duniyar ta mata zafi kowa ma ta ji ya bace mata a rai duk ta wani koma tamkar ba lele yar gata da hutu ba lelan dadi Yaya yasir ya faɗa cikin jin haushin yadda mamin take yi wa lelan To ka shirya ka fito mu ci abinci sai dai naga kamar sama za ka hau kuma na san an gyara muku fat ɗinka na gefe na. A yanzu za ka iya zama tun da kaya girma. Ta faɗa tana murmushi haɗi da kallon Laila. Haushi ne ya kama shi ganin yadda maman take alakanta shi da wannan yarinyar. Cike da takaici ya fita zuwa fat ɗin. Laila ta shike ba mijinki sai ku dawo tare don kayan ku ma na can. Amsawa ta yi jiki a sanye ta miƙe. Samunsa ta yi har ya shige ɗaya daga ɗakunan. Sashen shi ma kamar wancan ba laifi ya yi kyau sosai. Rasa ɗakin da za ta shiga ta yi. Gajiya ta yi da tsayuwa ta nufi wani ɗaki da ta gani a gefen hagu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ‘yan uwana mata, ni Rabi Hafs kayan mata. Muna da sirrika iri daban-daban. Akwai zuma gangariya ta ni'ima, akwai tsimi na mallaka wato tsimin lahaula akwai turarukan mallaka iri daban-daban akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje ina 'yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su aure hajiya ki min magana kafin tarewa in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari wannan shi muke kira da sabon budurci akwai wanda za a ɓantara a matsa shi akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki, to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki. Amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai, wannan ba mutunci ba ne. Sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba. Amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunsa sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya ga mutanenmu na saudiya america france germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta wayata 081-42-80-0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. So mai saurare, bari mu dakata nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.